الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام wa ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah ta'ala da ya sare mun haduwa wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan marece na talata bakwai ga watan ramadan a shekara ta da da 1447 a lissafin hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne 24 ga watan biyu a shekara ta 2026 a lissafin miladiya zamanmu na hudu a karatunmu cikin suratu al-ma'ida yadda muke bi na tafsirin malam abdurrahman bin nasir sa'adi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala jiya mun karanta wannan aya da malam ya karanta kuma mun eh, dunkulallen bayani na me ake nufi da lafuzan wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallah ya ku waɗanda suka imani abubuwan da shari'a ke girmamawa da ɓangaren musamman abubuwan ibada da wurare to kar ku warware alfarmarsu kar ku keta alfarmarsu kar ku halatta abin da aka haramta muku dangane da su haka nan kuma watanni masu alfarma wala shahr al-haram anan ya kawo al-Haram ya ambace shi mufrada guda ɗaya singular ko amma jinsi ake nufi yawwa in ku a jinsi ake nufi to ana nufin duk watanni guda hudu waɗanda suke wato masu alfarma tsararru wanda muka ambata jiya kamar yadda yake a hadisin al'imamu buhari da ya rute daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ambatan waɗannan watanni guda hudu da bilqa'ada da zulhijja da kuma almuharram da kuma rajab waɗannan su ne al'ashkur al'urum da Allah ta'ala ya yi ishara zuwa gare su a suratu tauba cewa tun da ya halicci sammai da ƙasa ranar da ya halicci sammai da ƙasa haka suke a cikin littafin Allah littafin Allah ana nufin lauhul mafu yawwa haka suke sunansu yana nan an ambace su filobil mafu ah, to kuma banda ramadan ba wanda aka ambace shi da sunansa a cikin waɗannan watanni a nama guda goma sha biyu baki ɗaya da allah ta'ala ya halitta su ko waɗannan guda hudu dama ba ambace su ba sai a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan suna da daraja suna da girma suna da matsayi don haka kar a keta alfarmarsu walal hadiya ko hadaya da aka ayyana cewa wannan hadaya ce an koro ta zuwa makka a kan hanya ta aikin haji kuma aka taho da wannan hadaya to kadin a taɓa ta kada a keta mata alfarma kada kuma a hana ta isa makka yawwa kada a hana ta isa makka ko ta hanyar a yanka ta a cinye ko kuma ta hanyar sata da makamancinsu walƙala'id da kuma rataye da ake ratayewa a jikin dabba alamar cewa ta faƙirai ce akan samu wani kyalle a rata ya kuma sai a ɗaura takalmi tsoho lalatacce a jiki don nuna alamar cewa wannan abin da za a je a yanka na faƙirai ne wannan sun saba yin wannan tun a jahiliya to kar a taɓa wannan dabba ita ma a ƙyale ta wala aminal bait hakanan waɗanda suka taho domin suna da nufin zuwa ɗakin Allah amina ana nufin qasidin masu nufin su isa ɗakin Allah Wani ɗaki mai alfarma ya butaguna fadlan min rabbihim wa ridwana suna masu neman falala daga wurin ubangijinsu da kuma yardar ubangiji to kada a taɓa su suma kar a gitta musu da wata fitina ko hana su ko sata ko fashi da makami ko makamancin wannan wa idan halaltu to in kuka warware daga ihramin jiya mun faɗi abun a matsayin umuman ne to amma malamai sun tattauna wannan abu akan cewa abinda ake nufi da tahalluli at-tahallul al-asghar eh at-tahallul al-asghar eh fi idan mutum ya ɗauko misali a tamattu'i zai yi idan ya umara ai zai aski ko yawwa to wannan shi ma tahalluli ne ba sai ya shiga na aikin hajji ko kuma abin da ya sai ran goma ga wata ba haka nan in ya ɗauko hajjin ne kawai to ran da in ya yi jifa ran goma ga wata a kun ga yi mai daga ya yi jifa din nan ko yi aski to ya at hannu al to wannan ma ya halatta masa zai iya farauta ba sai ya yayi tawaful ifada ta tahalluli babba ba ai kun san dai yadda abin yake wanda yi aikin haji ya sani eh, idan mutum ya ɗauko niyyarsa ta aikin haji ran takwas ga wata daga makka to yana cikin ihrami yana cikin ihraminsa har ya bar mina in ya bar maka ya tafi mina ya kwana a mina in ya kwana a mina da safe da hantsi kuma a tafi arfa daga filin arfa a taho muzdalifa daga muzdalifa da safe a taho mina sai a yi jifa a aljamratul kubra ko jamratul aqaba a tsallake aljamra as-sughra a tsallake al-wusta ranar goma ga wata ba za a jefe su ba sai a jefe jamra ta ƙarshe ita ce al to mutum yayi wannan ko ya yi aski ko ya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa huɗu da za a yi a ranar nan to ya yi tahalluli mene ƙaramin tahalluli in kuma ya tafi makka har ya yi tsawafi na ifaba wanda shi ne tsawafin rukuni tsawafin ziyara to in yi wannan kuma ya fita daga mene ihrami gaba daya yayi a tahallul al to wannan wa idza halaltum fasfadu din ana ishara ne zuwa ga a tahallul al ko da ba a kai an yi al’akbar ba to za a iya farauta an gane abin. wala yajrimannakum shana'anu qaumin kada gabar da take tsakaninku da rashin shiri da ke tsakaninku da adawa da take tsakaninku da take zuciyarku dangane da wasu mutane an saddukum anil masjidil harami saboda sun kange ku daga ɗakin Allah an ta'atadu to kada waccan adawar ta ɗauke ku ku yi musu tsallake iyaka ku ƙetare iyaka ku aikata abin da bai dace ba wajen ramuku ko makamancin wannan ko nan gaba ma in sun kare ku sun hana ku shiga dakin ka'aba shi ma duka dai kar ku yi ta'adda nan ba ana ishara zuwa ga iya abin da ya faru a baya na hana manzon Allah sallallahu alaihi a yin umara da sauransu ba iya shi ba da shi din da wanda ba shi ba ko da nan gaba in kuna jin zafi kafirai sun hana ku shiga ɗakin ka'aba to kada wannan abun ya sa ku ɗauki wani abu a zuciya yadda za ku wuce iyaka wajen ramukon abin da suka yi muku wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ku haɗa kai ku taimaki juna akan aikin da'a da kuma duk abin da zai sanya ku tsoron Allah da kusantar ubangiji da bin dokokinsa wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan kar ku ba da gudunmowa da haɗin kai da taimako tsakaninku da juna wajen saɓan Allah da aikin zunubi da kuma keta haddi duk wanda ya nemi haɗin kanka akan a yi aikin alheri to ka yi kar ka ba da gudunmowa ga wani mummunan aiki da wani zai aikata amma in kyakkyawa zai yi ka taimaka masa kar ka taimaka masa akan harkar shirka kar ka taimaka ma wani da ba shi gudunmowa da taimako a kan abin da ya shafi bautar wani wanda ba Allah ba shine dai shirka ko tsafe-tsafe da zuwa gun malaman ƙarya da ake kira malamai alhali bokaye ne yau ko wata mata saboda raba aure ko wani mai neman mulki ko kuɗi zuwa wurin irin waɗannan abubuwan abu ne da yake cire mutum imanin sa ya zama ba musulmi ba ko yana sallah Allah ba zai karɓi sallah ba ya kafirta ya bar hanyar Allah domin sihiri da zuwa gun boka yi kafirci ba ta saukan ko ƙaramin laifi ba ne ana fahimtar abu yawwa duk yadda kake san ɗan adam karka taimake shi akan wannan hanyar soyayyarka ga Allah da tsayuwar tsayuwarka gaban ubangiji ita ce gaba Allah ta'ala ya mana nassi a cikin alkur'ani cewa sihiri da masu koyon sihiri ma kafirai ne kuma aikin da suke kafirci ne kafirci ba ƙaramin irin suriya ba a'a kafirci na fita daga addinin musulunci Allah ya tsare mu to duk wanda zai nemi taimakonka ku haɗa kai ku yi wani abu irin wannan to karfe haka nan abin da za a yi a cuci mutane ai zalunci to karka shiga ciki karka taimaka wa kowaye wanda yake azzalumi zai zalunci al'umma ta kowace hanya kar a haɗa baki da kai yin abin da ba daidai ba la'alla kana ganin kamar kana tare da mai yin wannan aiki tuntuni ko zai ji haushi in baka taimaka masa ba to abin da ya waje ba a kanka shine ka tuno tsayuwar ka gaban ubangiji ranar da wancan ba zai ma komai ba ba zai iya tare ma komai ba ba zai iya hana ai maka wani abu ba amma za ka tsaya gaban ubangiji kai ne ka je kai kaza kai kaza ranar da ba za ka yi ƙarya ba ranar za a rufe bakinka hannu ya ba da shaida kafa ta ba da shaida duk abin da ka aikata kai za ka ba da shaida da kanka ba da baki ba da gaɓaɓɓen jikinka kuma a lokacin shi wanda ka taimaka mata yana can yana fama da kansa ko an riga an zo kansa an gama da shi ya wuce ko kuma bayan an gama da kai za a zo kansa haka babu tsira babu wani wuri da za ka je in dai kana son kanka da alheri to a duniya ka zama taimakon da za ka yi ko taimake kemiya da za ka yi da wani to akan albirri wa taqwa ne ba akan al-ithmi wal udwan ne wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin uquba ne yaqulu ta'ala man abdurrahman bin nasir ya ce. Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhalladhina amanu la tuhillu sha'air Allah ya ku waɗanda suka ba da gaskiya kar ku warware kar ku halatta abinda Allah ya haramta muku kada kuma ku keta alfarmar abin da Allah ya ɗauke shi da daraja su ne sha'a'ir Allah alamomin addinin Allah wasu malamai suna cewa al'ibadatul kubra ibadoji manya su ake nufi hajji ko da azumi da sauransu da kuma wuraren da ake waɗannan ayyukan ibada ai muharramatihi abubuwan da suke Allah ya haramta su ya ba su alfarma allati amarakum bi ta'zimiha waɗanda Allah ya umarce ku ku girmama su wa adami fi'liha kuma kar ku aikata su saboda zaman su haramu yawa fannahyu wannan hani yashmalu annahya an fi'liha ya shafi hani akan aikata waɗannan abubuwa in abin da aka haramta ne wannan hayu an i'tiqadi da kuma hanin karka zuciyarka ta ƙudurci halarcin yin hakan, yau karka ƙudurci cewa halal ne shine ma'anan a halalta shine la tuhillu Yauwa, sannan a aikace karka aikata abin da zai keta alfarmar wannan abu ko karka aikata abin da aka haramta maka fannayu yashmalu annahi an fi'liha wan nahya an i'tiqadi hilliha fa huwa yashmalu annahi an fi'lil qabih ka an hana ka wannan hani ya kunshi hani ne dangane da wani mummunan abu karka aikata wani mummunan aiki wa an i'tiqadihi haka nan kada ka kudurci halartin yin sa a zuci mun yi magana wannan ko jiya cewa akwai bambanci tsakanin in an ce abu kaza haramun ne da aikatawar da kuma ƙudurta halacci suna da bambanci wajen girma a matsayinsu na laifi in ka aikata abin da aka haramta maka to kana da zunubin ka saba wa Allah ka aikata kabira min kaba'ir zunubi an gane amma in ka ƙudurci halaccinsa to wannan kamar ka ƙayyata Allah da ya ce haramun ne wannan ya fi girma shi wannan na biyun kafirci ne da zai sa mutum ya fita daga addinin musulunci ma ulima min addini darurati hurmatuhu duk abinda a shar'ance tilas ba dama a jahilci haramcinsa a shar'ance to idan mutum ya ce halal ne to ya zama ya kafirta an gani kamar mutum ya ce zina halal ke duk wanda ya halatta zina ya kafirta ya zama ba musulmi ba duk wanda zai ce sata halal ne shi ma ya kafirta ya zama ba musulmi ba an gane da duk abin da aka san shi haramun ne Allah ya haramta shi to halatta shi kafirci ne Allah ya tsare aikatawa kuwa ba kafirci ne. yawwa aikata mummunan laifi ne wanda mutum yana in ya mutu bai tuba ba to yana ƙarƙashin mashi'ar Allah in Allah ya ga dama ya yafe masa gobe kiyama in Allah ya ga dama ya azabtar da shi ya azabtar da shi gurgudun laifin nasa sannan kuma a fidda shi saboda imanin da yake da shi tunda ba kafiri bane shi sai kuma ya dawwama a aljanna saboda imaninsa Allah ya gafarta mana baki yace wa yadkhulu fi dhalika haka ne ko yawwa annahyu an al ihram yawwa shine al ihram abubuwan da aka haramta in mutum ya shiga ihrami to duk sun shiga cikin nan shi kar a halatta su kar a aikata su wa al haram da kuma abubuwan da ba a yin su a cikin harami yawa yanke da sare bishiyar da ta tsiro daga asalin kanta banda bishiyar da aka dasa ta an gani bishiyar da take ta asali ce a wuri take tintini yawa ko ta tsohuwar tsamiya tsohuwar kuka tsohuwar eh, kaza da kaza dai daga cikin daɗaɗɗun bishiyoyi da suka fito da kansu to an hana a yanke su Ba bishiyoyi da aka dasa dan gari irin fulawoyi wannan ya halatta a yi musu gyara a aske su a gyara ko da a cikin garin makani ne an fahimci wannan amma bishiya ta asali da ta fito da kanta ba wadda aka dasa ba don ado to waɗannan ko su an hana saboda Allah ne tsiro da abinsa ka bar masa kayansa a garinsa shi ne ma'ana ka girmama makka karka taɓa duk abin da ka gani abin da aka ce ko tsuntuwa in ka gani ka bar mai shi zai zagayo da kansa ya ɗauka tsuntuwa eh ka wani abu to ka tsallake kawai ka bar shi mai shi zai dawo shi yasa ka ga ana barin abubuwa eh, ba tare da wani mai gadi ba wani lokaci eh, duk da zamanin mutane sun cancanza sosai ba komai ake bari ba tunda wani sata ma ya zo bizan ma da aka yi masa don yi sata ya zo kaga ya zai bar tsuntuwa hmm? ka bar masa tuntuwa kyauta ka bar masa eh, Allah ya kyauta hmm. eh, waɗannan abubuwa ne abin da yake nuna maka shine girman garin kai ka san daban wannan garin daban yake da garinku don haka abin da kake na halaye da abubuwa marasa kyau a garinku to in ka zo wannan wurin karfe tunda wuri ne da Allah ta'ala ya ce ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم wanda ya nufin wani abu na ilhadi kawai za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi to ballantana wanda ya aikata nufi eh nufi kawai ka ce zan je maka in yi kaza na tsiya to kawai sai an ɗanɗana ma azaba da wannan niyyar ko baka je ba don haka wurin daban ba wuri ne da mutum zai saki jikinsa ya aikata duk abin da yake so ba Allah ta'ala ya kyauta shi yasa dole ne duk abin da za a yi na kokarin haɗin kai na eh, tsaftace wannan wuri daga dukkan abin da ba daidai ba idan mutum yana da dama ko Allah ya ba shi iko wajen shugabanci da sauransu to duk abin da zai ba da dama a tsare wannan wuri ya ci gaba da zama tsararre to lallai wajibinsa ne ya aikata yawa kuma ba wani abu ne za ka zo kana zagin shugabannin wurin dan me suke matsawa mutane dan me suka yi kaza dan me suka yi kaza a sun san girman wurin da yake hannunsu Za ka ba za ka zo ka kawo musu shigantaku iri-iri a ce za ka aikata ka ce kana da yanci ka yi abu kaza ka yi abu kaza kuma ba za a kama ka ba wannan ba daidai ba ne yauwa ka duba girman wurin ka yi a matsayinka na musulmi karka ce ayi mutane da yawa ma suna yi ko wani yanayi kai kaɗai za a tambaye ka gobe kiyama me yasa kai go to karka jefa kanka Allah ta'ala zai tsare mu duk dai na san kun fahimci waɗannan abubuwa sai ce wala sha yau yace wa yadkhulu fi zalika daga cikin abin da zai shiga cikin wannan abin da aka umarni a kiyaye kuma kar a warware kar a wato zubda darajar sha'airullah cikin su yace yadkhulu fi dalika ma nassa alaihi bi qawlihi abinda Allah ta'ala yayi nassi a kansa da yace wala shahr al haram yawa ko watanni masu alfarma kamar na ambata wannan jinsi ne ko alifun da lamun da aka sa ta jinsi ne in ko aka faɗi lafazi mufradi aka sa masa alifin da alifun da lamun da take nuna jinsi to duk abin da ya siffantu da wannan siffar ya shiga ciki yau ba wani guda ɗaya ake nufi ba watannin haji kawai ba watan haji ake nufi duk da watan haji ma ba ɗaya ba ne ko yawwa. watannin haji ba ɗaya ba ne. to sai shi wani sha'r al haram ta ke kuhu bil qitali fihi wannan duk watan da aka ce wata ne mai alfarma to kar ku keta haddinsa shine intihaki ka zubda mutuncin abu e da ali marar kyau alfarma da yake wurin ka ta alfarmar wurin bilkitali fihi ko ta hanyar yin yaƙi a wurin wa gairihi da wani abin da ba ma yaƙi ba min anwa'in zulmi na nau'o'in zalunci kama ƙala ta'ala kame da Allah ta'ala ya ce inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الله تعالى يتي للي للسافر وتني عند الله أولين الله اثنا عشر شهرا وتني قوم شابين نفس القرآن وتا وتا قدا قوم شابين يوم نعم. fi kitabillahi haka yake a littafin Allah ana nufin alauhil mahfuz yawma khalaqa as-samawati wal ard ranar da Allah ya halitti sammai da ƙasa haka aka buga watanni ma guda goma sha biyu ko an ga mana eh, wata goma sha biyu kuma shine shekara ɗaya mun san lissafin shekara mun san lissafin watanni yawwa wata an hada shi da nan wata da ake nufi lissafin yawwa shi kuma wata wanda yake sama halittar Allah da ake kira wata wanda muke kallon jaririnsa a farkon lissafin wata mu ce wata ya kama to wannan shi kuma alƙamar ake kiransa ko yana ƙaramin hilal ya cika albadar yawwa to wannan halittar ita ce alamar wannan lissafin an gane yawwa farkon fitowarsa a ce ɗaya ga wata haka za a yi ta lissafi ran da ya ƙare za ka ga watan ya ƙare za ka wanda Allah ke nufi a nan me yake nufi lissafin yake nufi yauwa waɗannan lissafin wata ɗaya biyu uku amma ita halittar watan to watan guda ɗaya ne kun gane yau ba watannin guda goma sha biyu ba ne ita halittar da take sama mai suna wata da jaririn wata da kuma wata kammalalle da muke gani da yake haske da muke kira farin wata to wannan guda ɗaya ne yau akwai halittu ne daban-daban da kuma taurari daban-daban amma lissafin sai wannan watan muharram ne wannan watan menene ko safar ne wannan watan rabi'in al ko rabi'in al-akhir jumada al-ula jumada al'akhira rajab sha'ban sai kuma ramadan sai shawwal dulqa'dati dulhijjati shikenan watanni shekara sun kare to wannan menene lissafin yawa an hada shi da wannan luna mom da shi ake lissafi wannan shine lissafin da aka sani shi yasa kun ga haka lissafin nan yake kafin masu wasu addinan su jirkita nasu addini addinin yahudanci haka suke amfani da wannan luna calendar daga baya suna babin suka canza ko ana a hankali a hankali suka canza abin abin da suke amfani da shi ya koma wannan amma har yanzu akwai masu amfani da luna calendar a cikin yahuda kiristoci da rumawa suka kwace musu addini suka sake fashinin ɗinsa yadda suke so suka fita su ma daga wannan lissafi na kalanda aka koma addinin romawa masu bautawa taurari da halittar sama suka koma kuma wato lissafi da rana suka bar lissafi da wata amma asali akan wannan suke Tun da kuma wannan zai ƙara ƙarfa abin da zai ƙara ƙarfafa mana wannan zance shine faɗin Allah yau ma khalaqa samawati wal ard ba sabon abu bane ba zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da musulunci la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba shine ya zo da wannan shari'ar ba a'a yau ma khalaqa samawati wal ard haka lissafin watanni yake guda goma sha biyu an fahimta um, yace minha arba'atul huru a cikin su waɗannan watanni goma sha biyu akwai guda hudu huru waɗanda suke masu alfarma suna da daraja ba a yaƙi a cikinsu التي ذلك الدين القيم والنشين الدين سيئي ميكيك فلا تظلموا فيهن أنفسكم دن هكا كرك ذالن تكاوننكو فيهن أي في هذه الأشهر الاثنى عشر أو أنهم وتأي أبنن الأشهر الحرم الأربعة وأنهم وتنين قدا خلو ما سؤال فرما فيهن دنن kansu take koma watanni guda nawa guda hudu masu alfarma a suratul tauba wannan mun yi magana da ce to malam yace wal jumhur min al ulama ala anna al qitala fil ashhur al hurum mansukh to nan malam zai shigo mana tattaunawa ne akan mas'ala fiqhiyya kuma mas'ala ce ta fiqhu shin wannan haramci na yin yaƙi a watannin nan guda hudu ku riƙe su da muharram ko in ce kafin muharram zulqa'dati da kuma zulhijja da muharram sai rajab ko waɗannan watanni yin yaƙi a cikin su bi ma'ana ibtida'ul qital bi ma'ana ibtida'i al qital faran yaƙi shi aka hana amma addaf'u ba da kariya ga addini da kuma rayuwar musulmi in kafirai suka kawo hari ba za ku kwanta ku ce muna cikin al'ashkurul hurum ba sai a zabura sai a yaki an gani yawwa a fare shi a wannan watannin shi aka hana Haka nan, yaƙin da ake cikinsa kafin watan ya zo ci gaba da shi shi ma ba a keta wannan ifarmar ba wanda an riga an fara ne da haka ibtida'in sabo shine malamai suka yi magana to wannan hukuncin yana nan har yanzu ko kuwa an shafe shi an gane jumhurin malamai da yawa daga cikin malamai wanda in an ce jumhuri ba wata kungiya ba ce eh, a cikin adadin fuka ne in misali daga cikin abin da aka saba na al'a'immatul arba ko mazahibuhun da mazhabubinsu idan suka saba a wata matsala ya zama an samu rinjayen, to wannan rinjayen su ake cewa jumhur an gane yau jumhur ake cewa ba jamhur ba eh al-jumhur eh to wannan rinjayen misali a ce tsakanin mazhabar abu hanifa da maliku da shafi'i da ahmad bin hanbal misali muke bayarwa idan mazhaba uku ra'ayinsu ɗaya to sai a ce jumhuri sai ya zama ɗayan ya fita daban an gane yawansu kuma wannan irin wannan hali ambatansa za a yi amma akan samu situation ɗin da sun haɗu da al'a'immatul arba'a din da wasu al'a'imma din ba waɗannan al'a'imma to shi ma nan sai a duba waɗanne ne suka fi yawa to sai a kira su jumhur da haka ba wata ƙungiya ba ce amma a wannan mas'alar kowace mas'ala shi wannan jamhara ɗin ko eh, i'tibarin wanne ne suka fi yawa waye jumhur ɗin yakhtalif min mas'ala ila mas'ala ila Yau wa yana bambanta ne daga mas'ala zuwa wata mas'ala kun fahimci zancen nan ah. yawa ɗaliban ilimi zaka ga da yawa wasu sukan kuskure fahimtar wannan abin sai su ɗauka uh, wata jama'a sai ko a cikin salaf a magabata sunansu jumhur A ba wasu ajiyayyu ba ne in ka gansu sunansu jumhur a a kowace matsala in aka saba sai a duba adadin waɗanda suka saba wasu kaɗan ne suka saba da yawa sai a ce to da yawan nan su ne jumhur shi ke nan abin da ake kun gane yanzu ita wal jumhur min al ulama على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ da yawa daga malamai sun tafi cewa an shafe wannan hukunci yawa an shafe cewa idan yaƙi ya taso za a yi shi ko da a watannin nan ne guda hudu to ya halatta a yi wancan hukuncin an shafe shi me ya shafe shi shine faɗin Allah ta'ala bi qaulihi ta'ala da ya faɗi a suratu at-tauba aya ta biyar fa idan salakha ashhurul hurum idan waɗannan watanni al-hurum suka wuce faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum to ku kashe kafirai mushrikai duk inda kuka same su sai suka ce wannan ayar ta shafe wancan hukunci ana fahimta yau wa ghairu dalika min al-umumati da kuma wasu ayoyin ma ba wannan ba ko kuma wasu dalilai wanda umumat ne in ce umumat abin nufi ah, dalili ne in a general sense yana ya faɗi abun amma ba nassi ba ne a matsala an gani zai zama zahiri yauwa zahiri ne kuma ba nassi ba ne a matsala cewa daga yau har duniya ta tashi an canza wannan hukuncin ba nasi ba ne domin zai iya ɗaukar a wannan shekarar da manzon Allah suna sallama ya ci makka da yaƙi kuma aka farlanta aikin haji to in aka go wannan alkawari da aka yi to domin wannan lokacin da aka saukar da suratul tauba manzon Allah suna sallama ya aiki sayyidina abubakar a je a karanta wannan ayoyi a ka'aba cewa duk alkawarin da aka yi na yaƙi to yau an kawo ƙarshensa ina mushrikai da aka yi alkawari da ku cewa babu yaƙi tsakaninku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an aje muku alkawarin an fahimci abin yauwa a to kuma wannan abin daga wannan ne wannan shekarar aka faɗi cewa waɗannan watanni in suka wuce a yarjejeniyar yaƙi ita ma ta ƙare fala'alla abin da ake nufi ishara zuwa ga waccan shekarar ba kawai har abada ba an gane to amma jimhurin malamai sun fahimci a cewa a mansuhi in an ce ne mansuhi ai kun san me naske ko yawwa kun gyaɗa kai kun ce eh me naske eh a makaranta muke naske na ba zai gaya mana man nuna ko na bayan man nuna man ce suke ne yake ne shafewa na amma yawwa a malamai da yake kalmar sokewa ko <laughs> wannan ta kuce malamai suna cewa rafko eh, rafko hukumin shari'iyyin ko yawa sabitin bi khitabin shar'i bi khitabin mutarakhin anhu yawa hukunci na shari'a wanda dama ya tabbata da khitabin shari'a khitabin shari'a na nufin dalili na shari'a qur'anan aw hukuncin da ya tabbata da dalili na shari'a da aka yi magana da al'umma da shi to a ɗauke hukuncinsa wannan hukuncin a ɗauke aiki da shi da me da wani khitab khitab domin dama al-hukmu kana sabitan bil khitab ko faraf'uhu yajibu an yakuna bi khitabin akhar yawwa dama shari'a ce ta dora hukuncin to babu mai ɗauke hukuncin saiwa sai shari'a to samun wani dalilin yayi wannan shi ake kira mene nasu yawwa ne dai muke kira shafewa eh kuma in ka ga dama ka faɗi wancan sokewar yau duk da matsala ce da ina jin yan shekaru da suka gabata mun taɓa zancen a kai da wannan matsala ce da agun malamai ba mai sauƙi ba ce ita karanta littafin usulun fiqh yau da maganganu na malamai a kai sannan ba matsala ce mai sauƙi a da nan da nan kawai mutum ya ce ai wannan aya ta soke wannan kawai bi mujarrabin gani abin nan a ta'aru wanda yake zahiri ne zahara laka anna hunaka ta'arudan kai ne abin ya bayyana gare ka cewa wannan aya ta saba wannan an fahimta da haka idan ba nassi aka samu cewa abu kaza da aka ce ku daina ku daina yi yanzu ku yi ku wani nassi ne kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ko quburi ala fazuruha aga wannan nassi ne shi yasa kullum a malamin suna tattauna matsalar naski a kutubu usulul fiqh sukan kawo wannan a matsayin misali hmm. da dai wasu dalilan har yanzu da ayar suratul tauba ta maganar itali ko wannan ah, fa in yakum minkum 20 sabiruna ko yau ta suratul anfal kai ba tauba ba yau to suka waɗannan sun manyan misalan da aka kawo saboda nassi ne kuru-kuru cewa da an hana ku kaza ko an halatta mu kaza yanzu a'a ko kuma an tsananta muku a abu kaza to yanzu an sauƙaƙa muku fal'ana khaffafa Allahu anku ko wa alima anna fikum da'af a yanzu Allah ya sauƙaƙe muku saboda ya san cewa akwai rauni tare da ku hmm. to kaga wannan nasti ne kuru cewa wannan an yi nasti an canza hukunci to duk inda ba nastin aka yi to ba abu ne mai sauƙi malami kawai buɗe baki ya ce wannan aya ta shafi hukuncin wannan aya akwai magana mai kyau da al'imamu tabari a cikin tafsirinsa in ya kawo maganganu wasu sun ce wannan aya ta shafe wannan zai ce wala dalil alai to sau da yana yawan faɗi a ayoyi da yawa zai ce babu dalili a kan zahiri shi yasa idan akwai damar da malamai a tafsirin alqur'ani za su fassara kowace aya ta yi aiki ba tare da bayanin cewa wannan aya ta saba wannan aya ba har kana ƙoƙarin ka ce a ajiye wannan wannan makiya ce wannan madaniya don haka a aji aikin wannan kuma wannan karkai gaggawar wannan saboda hatsarinsa saboda ba kowa ke yi ba za ka kai kanka zuwa ga matakin ga Allah ya yi magana ka ce ka daina aiki ko ba haka bane to wannan abin kun ga ba mai sauki a shi yasa iddi'a'in nassi yake buƙatar nafsi alal aqalla daga malamai in ma baka samu nassin qur'ani kuruku ko nassin hadisi akan hukunci kaza an dauke shi ba ya zama adadi mai yawa ne na malamai suka ko ijma'i ne cewa abu kaza an daina aiki da shi an koma kullum dai mun zo irin wannan mahalli mukan yi faɗakarwa da nasiha ga ɗaliban ilimi dan Allah a daure a bari a tafasa kafin a ƙone ko eh a bari a tafasa kafin a ƙone a shiga waɗannan majal ɗin kai haƙuri ka kwantar da kanka ƙasa eh, ba sai ka ɗago kanka ko a sani ba kai haƙuri ka je ka yi ta karatu ta karatu karatun yawa ne da shi yana da faɗi sosai duk wanda yake wata gigiwar ya gama sanin komai to a lokacin ya bayyana wa mutane rashin sanin su eh, akwai bayan Allah da Allah ya hore musu kwanya nan da nan suna karanta abu sun riƙe yawwa amma su ma sukan fada cikin yau da kullum ko ba haka bane haka lamarin ba na bugun kirji bane lamarin shine na kayi abin da zaka bauta wa Allah daidai da shi yawa kuma ka sa mutane akan abin da ka sani na ilimi in kai kuskure aka tuna maka kuskure ka gode alhamdulillah Allah saka da alheri sai kuma ka canza eh sai ka dawo abin da yake daidai eh shi ilimi ba a ƙaryarsa eh ba a ƙarya in baka sani ba duk wanda suka san shi sanin suna jin magana ka sun san baka sani ko yawwa da ka shi yasa eh, kan yi nasiha ga ɗalibai ko ba ɗalibin ilimi ba wasu ba galibi ba ɗaliban ilimi ba ne irin dai masu san malamai haka a facebook a ita yabawa ne kai aiwa ne kaza da kaza da wannan abin da ake mara kyau farkon ramadan nan a sawa bana tafsirin wani malami za ka gani sai mutane su ta rubuta malamai haka wane yake so wane yake so duk ba shi da amfani da Allah jama'a ku fita daga wannan wallahi sawa malami gururi ya rika jin shi ya kai wani matsayin da babu wanda ya kai shi ko kuma ba wanda ya kai shi fahimta ko kaza ko kaza ko irin wannan hatsari ne gare shi haka a taimaki malamai da ɗaliban ilimi don Allah a daina jefa su irin wannan ramu ku bar su bautar Allah suke yi duk wanda ya faɗi wani abu ya dangana wa Allah bayan ba daidai ba ne to shi za a tambaya ba kai da kake ziga shi cewa malami ne mai riƙe kaza mai riƙe kaza ya haddace kaza ya haddace kaza zigar ka, la tuqaddimu wa la tuakhir yawwa maganar ita ce shi ya dora wa kansa wannan nauyin cewa zai zauna gaban mutane ya gaya musu a madadin Allah Allah ya ce abu kaza ka daidai ne abu kaza ba daidai ba ne don haka tun da ya ɗora wa kansa wannan nauyin bar shi da abin da ya ɗauka wa kansa shi Allah zai tsere tambaya me yasa nan kace halal ne bayan haram me yasa nan kace haram ne bayan ku halal ne kaga kuwa ran kiyama mutum shi ya san kariyar da zai ba kansa amma yanzu abu ana ɗaukar abun wani abun burgewa ne wannan yana da kyau da Allah da ɗaliban ilimi da sauran ina ce sauran jama'a ina nufin masu sha'awar malamai da bin malamai da kuma sha'awar karatunsu yawwa waɗanda su ba ɗaliban ilimin ba ne kawai dai zamani muke ciki tunda ana siyasa kuma jama'a kowa da wanda yake burge shi da kuma celebrities kowa da wanda ya zaɓa to sai muka ɗauko kowannan abin shi ma muka shigar da shi cikin addini wannan abin ba daidai ba ne har kaga an samu wai abin nan musamman facebook da suke ziga mutane wai followers followers har wani murna ake ma wai ka samu follower guda ka a ziga ka ƙarya a ziga ka zancen da baka shirya ba ko in an faɗa maka wani sai a ce wani maza ka yi ƙoƙari ka ƙara followers da fit da wani sabon zancen da ba to in ba ka da abin da ka faɗa ba ka ga sai kai ƙarya to don haka don Allah waɗannan mutanen su suna da makasudinsu na ƙirƙirar waɗannan abubuwan eh suna da manufarsu ta ƙirƙirar waɗannan abubuwan don su san duk inda muka dosa yi duk wanda yake bin me kake faɗa a facebook to ya san duk aƙidar Ke sa yanzu a wasu ƙasashe kar mu shiga wani zance dai a ƙasashe da yawa yanzu in ka je neman visa to abinda suke nema kawai email account ɗinka da kuma handle ɗinka na facebook ko twitter ko ne shi ke nan abinda za ka bada kana ba da wannan ba ruwansu da ka cike form kaza ma ka cike form kaza kawai passport ɗinka sai a ga waɗancan sai su je su yi tabinka za su san ra'ayoyinka suwa kake suke birge ka waɗanne malamai kake abin nan da ka kai in ɗan ra'ayin da ba sa so ne ba dama ka ɓoye musu saboda lokacin da baka san ana kallon ka ba ka bayyana ra'ayinka ka yi fada da wani ka zazzagi wani ka ci mutuncinsa ka faɗi kana goyon bayan malami kaza duk ra'ayi na kashe zuwa ne tare kake da shi ba dama ka ɓoye za ka za a gano kai ɗan ta'adda ne duk ka faɗi waɗannan abin ko ka taɓa fatawa ko kana bibiyar malamai masu ra'ayi iri kaza iri kun gane wani abu da haka ake wasu ƙasashen ba za ka shiga ba dama sai an bincika waɗannan za ka shi sa ku kiyaye dan Allah kowa ya faɗi iya abin da ya san zai iya ba da kariya a kansa duniya da lahira kuma ba wajibi mune komai sai ka faɗa ka faɗi abin da zai yi amfani kun mun shiga wa'azi eh alhamdulillah abin da nake so in faɗa shine dan Allah ɗaliban ilimi a zauna a ƙara karatu matsalolin usulul fiqh nan ba magana ce ta in ka ga dama ba at-ta'amulu ma'an nususi ash-shar'iyyati babban abu ne mu'amala da da shari'a babban abu ne ga ɗalibin ilimi da malami to in ko za ka yi to dole ka koyi yaren malamai da yadda suke wannan mu'amala in baka sani ka tsaya a iya zahirin nassosi za ka yi ta hukunci akan mutane to za ka aukar da kanka da al'umma cikin fitina ana fahimtar wani abu dan Allah a tsaya a karatu kuma ka yi ƙoƙari ka sabar wa kanka duk wani ra'ayi da za ka ɗauka dan Allah ka tsaya ka duba ka ga cewa wasu malamai sun riga ka ka ɗauki ra'ayin da wasu suka riga ka kun gane zance na yawwa kar ka rika ganin abun burgewa ne ka fito da wani abu da baka taba jinsa ba ka shiga ɗaki ka hana kanka bacci ka yi ta karance karance ka ɗauko littattafai ka buɗe nan ka karanta ka karanta ka gano wani abu baka taba jinsa ba sai ranar kana fitowa gun karatu ko sai ka feso shi cikin jahilai wani abu kuma zai iya kaiwa matsala zai iya tada hankali zai iya tada rikici alal aqall ko shubuha yawa ya zama kana da alaƙa da ɗaliban ilimi ba matsala ba ce ka buga wa wani malami waya ko abokin kama da kuka karatu tare ka san shi ya san ka ni ko ina karatu na gano kaza wai abin nan dama haka yake ce eh ai wani ma ai ya rubutu akan kaza ga littafi nan zan aiko maka shi ginin ka ka karu to amma mu kokarin mu burge din nan kowa sai ya je binciko abu ya zo ya fesa abun tafsiri ba tare da ya bi cewa zancen malamai ba ne to sai ka nan da nan ana ƙara hargitsa al'umma in zai tafsiri ba iya ina nufin tafsirin bana ramadan da sauransu ba da duk darussa nake nufi yauwa mutum yana da darasi yana da kyau abin da kake tafiya a kan kaɗin in bincike za ka yi mai kyau to ka yi bincike da yake research ne da za a iya dogaro da shi in kuma ba haka ba ka tsaya a kan abin da wasu malaman suka ambata na ji malam wani ya faɗi kaza malam wani ya faɗi kaza fatawar lajinar da'ima sun ce kaza fatawar malamai kaza na ƙasa kaza sun ce kaza yauwa sai ka kawo sai ka shiru in wani ne da ya matsa sai ka faɗa masa abin da kai kake bautawa Allah da shi ka faɗi iya fahimtarka sai ka ce na gina abin da na fahimta ne daga malam wani da ya ce kaza da kaza da kaza da kaza an gani ma ba ka ƙudurci ra'ayi wanda gobe za ka sake wani karatun da ya soke shi amma a yau ɗin kuma har kai faɗa akan wannan ra'ayi har ka zagi mutane saboda ba su fahimci abin da ka fahimta ba wannan ba abin da yake fito da shi illa ba sai na faɗa ba Allah kyauta zo mu je sai ce wa gairi zalika min al'umumati allati fiha al'amr bi qital al-kuffar mutlaqan suna kuma kawo wasu abin nan dalilan na shari'a wanda yake akwai irin wannan general umarnin a ciki cewa a yaƙi kafirai walwa'id yanzu kun ga irin abin da wasu kiristoci suke yi saboda ya yaɗa a akan musulunci da sukan addinin musulunci suna bibiyar waɗannan ayoyi na cewa a yaƙi kafirai ku kashe kafirai sai su ɗauko su har sun haddace da lambobinsu suna karantar da mutane suna tsoratar da waɗanda ba musulmi ba to kun ga in kuka je eriyar musulmi an umarce su su kashe ku wannan abin nan traumatizing mutane da jefa musu firgici da tsoro saboda za su zo ƙasashen musulmi wannan ba daidai ba ne matsayin mutum mai hankali ko da kana da kiyayya ga musulunci to karka yi musulunci ƙarya ka duba abin da malamin musulunci suka faɗa irin yadda in aka ɗauko bible ana faɗa sai ka ce ai ba a fassara daidai ba ko to haka shari'ar musulunci masu ilimin musulunci su suka sani yau a daina yin ƙarya a daina yin zalunci musulunci ba addinin kashe-kashe ba ne da addinin kashe-kashe ne da ba a samu musulmi ba waɗanda ba musulmin ba sun zauna a garuruwan waɗanda suke musulmi ko ba haka bane yawwa amma ga shi nan ba ku ga yanzu waɗanda suka zo daga kudancin Najeriya yadda suke prospering a business suna jin daɗin su hankali kwance suna karatuttuka a suna karatu a jami'o'in mu shi ta har ya zama babu true federalism a any Nigerian university in ba arewa ba ko ba haka bane hakikanin ka je jami'a ka ga yan kowace jiha sai a arewa saboda saukin kan da muke da shi da musuluncin da ya karantar da mu tolerance din da ake cewa ba mu da shi the most tolerant mutane su ne musulmi amma yanzu da yake mun shigo season din yakin musulmi kullum ana gaya wa mutane cewa ana tsoratar da sauran masu addinai cewa musulunci shine ya kawo kaza da kaza je ka karanta history ka ga yadda musulunci shi ya bada saboda tolerance ɗinsa ya bada kariya da wurin zama ga yahudawa yahudawa da kansu suka rubuta cewa ba su samu lokacin da suka ji daɗin rayuwa ba da har suka rubuta littattafai cikin kwanciyar hankali irin a daular musulmi haka kiristoci ɗauko tarihin salahuddin ayubi da makamantansu wanda bayan ya yi yaƙin an kwace baitul maqdis kuma gira yahudawa da kiristoci ce duk su zo su zauna amma kiristoci in suka samu dama aikin su kisa kisa kisa a kashe musulmi a kashe musulmi forward tarihin ba haka yake bai da kuke tsammani yawwa a koma da Allah ya karatu kuma a yi adalci yawwa kuma har yanzu ba ma kira ba ma goyon bayan a tashi a farma wasu al'umma yawwa duk yadda abu ya lalace duk irin harin da ake da sauransu kuma alhamdulillah wannan shine abin da ya balancing equation din kasar nan take ci gaba da zaman lafiya wanda ba dan haka ba da yanzu duk an hargitse irin abubuwan da ake mutanen mu yanzu har satin da ya wuce Port Harcourt ne da ina ne da ina ne duk muna da labari amma mun sani amma da san tashin hankalin ake a wannan darussan sai a zo a ce to jama'a ku tashi sai a fita ko kuma muka tashi mu za mu yi wa kanmu hasara je a kashe dukiyoyin al'umma wanda bai ji ba bai gani ba kuma a cikin mu akwai marasa tarbiyya akwai barayi akwai waye su amfani da wannan dama kuma su je su nasu ma ta'adi hmm? haka wannan abun ba abin da ake halatta shi ba an fahimci abun yawa mob action da ya faru na kisan irin su wanda suka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wuri wuri wannan action ne irin yadda su suke aikata haka a kudancin Najeriya an sun kama barawo daga an je ole kawai barawo to shike nan ba rayuwarsa ta kare sai a nada masa taya wannan shine mob-action the something shine abin da yake faruwa in sun in mutum ya kasa hakuri ya zo a cikin musulmi ya zagi abin da yafi komai da daraja a gunsu ai ba kowa zai iya hakuri da wannan ba a rubuce yake a shari'ar cewa a rika yin haka babu wanda ya ba da umarni kuma a lokacin da aka yi irin wannan za ku ga shugabanni suna fitowa ba wai tsoro ba ne sarki musulmi mai alfarma ya fito ya ce wannan ba karantarwar addini ba ne kuma da gaske yake gaskiya ne ba dan ka ji abu wani ya zagi annabi shi kenan kawai sai ka je ka ɗauko makami kashe shi a'a ana kai shi gun ana kai shi gun hukuma ne ko da hukumar ba ce hukuncin ba alal akalla ta dau mataki ta ce masa kar ya kara wannan abu kuma a daina ko a canza ya tashi daga garin ko makamancin waɗannan ayi yi abin da yake maslaha amma a zo a ce an rubuta report an kai cewa jihohin da suke shari'a din nan sai an dakatar da su saboda su ne suka ce a yi wannan abin da haka za a daina dokar wanda ya ridda a kashe shi da makamantan waɗannan abubuwan wani dama can su abin da suke so a kai gare shi kuma sun san ƙarya suke hmm, to amma an yi waɗannan abubuwan duk a tarihi idan Allah ta'ala ya rubuta a zamaninmu ne irin wannan abin zai faru Allah jarrabe mu to ba matsala ba ce kamar yadda kuke cewa so be it ba abin da za a yi ko ka ce a fasa musuluncin ko a fasa wani abu ba abin da za a fasa an gani yawwa ka mutu akan hanyar musuluncin ya fi ma sauki kuma shi ne daidai da ka je ka mutu akan wani abu haka don Allah yan uwa musulmi ku riƙi musuluncin nan da gaske kar ku wasa da shi tare da cewa kar ku zalunci kowa kar ku zalunci kowa ba karantarwar musulunci ba ce kai zalunci ko ka ziga mutane a ta'addanci ba a yarda da ta'addanci ba kowa ya sani muna yaƙar wannan harkar ta boko haram da ta'addanci da bandit da meye kullum ba mu ba addu'a ake ba Allah ya lalata lamarin su Allah ya ɗauke tasirin su da kisa kuma su waye mafi girman victims din wannan abun ku ne an shiga masallaci an sa bom ko a cikin charger, a cikin abin nan power bank a cikin menene duk an kawo mutane an fasa masallatai an kashe ɗan adam yau hamsin gobe talatin hmm? dukiya ta ƙare mutumin da zai je aiki ya samo abin da za a ci a gida an kashe shi an bar mata da yara an ɗauke su an kai abin nan bayan gari a cikin tamfol shekara goma suna cikin irin wannan rayuwa su ne ne victims ɗin wannan rayuwa mu ne to amma an je an kai ƙara cewa mu ne muke kashe waɗanda ba masu addini ba wannan kuma zalunci ne da insha Allah ta'ala Allah ba zai zalunci musulmi a kansa ba eh, bi lahi ta'ala ko me aka yi tarihi zai zo ya wanke kuma dama musulunci ya saba shiga irin wannan abun yau fada nan an kashe musulmi gobe an kashe musulmi jibi an kashe musulmi za a tsaya wata rana kuma kowa zai mutu babu wani ɗan adam da zai zauna a wannan duniya ko kirista ko hindu mai tsananin kiyayya ga addinin musulunci ko ga yahude mai son ya kashe jinin musulmi duka wallahi ba wanda zai zauna a duniyar za su bar duniya irin yadda jakin gidansu ya mutu da karensu ya mutu aladansu ya mutu to haka za su faɗi za su mutu Daka babu wanda zai zo ya zauna a duniya har yi tsammanin cewa ta sake ita kadai a shi kadai tattalin arziki nasa ne mineral ya kwashi kaza ya kwashi kaza duk za a zo a kai kuma wannan shine ke kwantar mana da hankali mu musulmi Yau, wannan tuna ranar da za a yi maganin zaluncin masu zalunci shine babban abin da ke kwantar da hankalin musulmi amma inda irin tunaninsu ne na su ba su san komai ba sai duniya ai da duk sai mu faɗi mu mutu saboda tsabar tsoro amma mun yadda da rana za ta zo Allah ta'ala zai hukunci akan duk wanda ya zalunci wani kuma Allah zai sa mutane kowa ya ɗauki sakamakon aikin da ya aikata wanda ya bauta wa Allah da tauhidi ya yi imani da manzanni ya bi su ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen wannan zamani kuma ya mutu akan haka zai shiga aljanna wanda ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ƙarfin mulkinsa a duniya zai mutu zai je ga Allah kuma Allah zai kona shi an fahimci wannan abu wannan shine abun kwantar da hankali haka eh, kar a damu amma dai wannan baya hana mai ta addu'a mm. eh mai ta addu'a mu roki Allah ta'ala Kintsa kintsan da aka yi don a zalunci wanda bai ji ba bai gani ba muna roƙon Allah ya ɓata wannan kintsa kintsa. Allah mai da sharrin su kansu Allah ya hana su cutar da musulunci da musulmi mana ya daga hannu ya sai lokaci ya cintini amma mu ina ne kamata mu tsaya yace wal wa'id fi takhallufi an qitalihi mutlaqan da kuma narkon azaba da aka yi eh, alƙawarinsa ga ƙin fita a yaƙe su wannan nassoshin duk jumhurin malamai sun kafa hujja da su akan cewa a ce an soke wannan dakatar da yaƙi a watanni masu alfarma wa bi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qatala ahla ta'if haka nan kuma sun kafa hujja da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi mutanen ta'if ya yaƙe su fi zilqa'dati a watan zilqa'da kun ga zilqa'da kuma yana cikin watanni masu alfarma yauwa don haka sai suka ce wannan alama ce ko dalili ne cewa an soke wancan hukunci wa huwa min al-ashhurul hurum kuma yana da cikin watanni masu alfarma don haka ashe an soke wannan hukunci in ji jumhurin malamai sauran zancen za mu ji shi gobe in Allah ta'ala ya sa muna da rai mu karasa abinda wasu malaman suka ambata akan wannan mas'ala din insha Allah ta'ala أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظني وإياكم وأن يحفظ الإسلام والمسلمين أينما كانوا وأن يرفع درجة المسلمين وأن يرفع, يرفع قدرهم وأن يتقبل منا الأعمال الصالحة وأن يرزقنا علما نافعا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين